da ni komai na bi ta ne ko ka sa a gama da duniya lafiya babu ina fita ba wani abin da za a kawo ba ba matsala alhamdulillah ba kuma sai na ba mu sa ba mu sa ba mu sa ana samun ciniki sanan jima to madalla eh. madalla ka lafiya saurara saurara madalla madalla ba so kai wannan mutumin magana ba eh wallahi ban so kai masa magana ba ka bata min rai wallahi sakamakon yi wannan magana da kai ai bai da mutunci wannan na karshe karshe rai mutunci wannan ya kai da Allah da Allah da ka ta da Allah da ka ya sa ai rika faɗa wannan magana ba zan faɗa ba wannan mutumin wanda ko a lokacin safe aka same shi gaskiya ya kai mutum mutumin da yake bauta mahaifiyarsa yake bauta iyayensa saurara saurara saurara baka san komai dangane da al'amarin wannan ba kaga tareda ta nan kaga gidan mahaifiyarsa ni na san komai a dangane da labarin wannan gyara zama ka sha labari su uku mahaifiyarsu ta haife su bi mata ɗaya namiji shine namijin shine babba a ciki shi ya kamata ya riki gidan ita ɗaya an mata aure saura ɗaya 嗯。 ƙarya ke yi yan fashi a ji yan ƙarya ke yi ƙarya sakaci ne kawai ciyarwa yi sakaci ne ba haka bane wallahi kawai yayi ba ɗaya nake ma wallahi da ka sani ka yanka shi ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka cire mishi hanta ku zo mu tafi alaikum amin wa alaikum sala'a ah, san da zuwa sagir matsoman zauna zauna aji daga sai sai ka ce kana za ka gudu na Lafiya. a wani lafiya a zirkalan ya gidan Alhamdulillah. a wajen naka bismillah abinci ma yanzu wallahi abin da ya kawo dama ya ne dai ki hakuri wallahi magana yaran nan eh magana yaran nan ne ta kawo wallahi wani abu ne ya same shi abin da ya same shi to har na ji daɗi abin da ya ga dama shi yake aikatawa anu haba haba kai fa ƙanina ne ni na sha nono na bar maka ka kama uwar mu ɗaya uban mu ɗaya ko in katina kuma sai mun haɗa zumunci 'ya'yanmu da su samu zumunci abin da ya ƙi cikin ka ya zo ciki na ina fatan naka ne kuma duk abin da ya ƙi ne ya fito a cikin ka na nawa ne hmm? amma wannan yaron me yake yi ka tuna yaro ne ƙarami fa hmm? me yake to yaro in yaro ne ai ba shi kaɗai ba ne hmm? ba ga sauran yan uwansa ba su su yi mana ko ko shi yana na fada a wajenki ina nan ina addu'a duk abin da yake ina ta addu'a ubangiji Allah shirye shi kuma cikin ikon Allah cikin hukuncinsa Allah maji roƙon bawa Allah zai shirya mana shi Allah ko? Na san shi aure nufin ne na Allah. Gaskiya nufin ne na Ubangiji. Ni kai na shi. saboda a shi kuma daɗe mana hannun ne ke kuma ke san ya kamata a ce abin da za mu kasance a wancan yanzu tsakani saboda soyayya da tsakani ke ba hana ki tsayawa da wannan ba ta kuma zan zo in same ki kai ban hana ka zo kofar gidanmu ba iska ne kawai in na kara ganin ka sai na fada ka. Tabbaka wuri. Shige mana. kada ka fita shi ta kila yake aure ta saboda ni Allah ya man arziki ka kashe shi sosai ka fasa masa lafiya na ce lafiya ke kuka me ya faru bayan ne kuma ne hauka ne a kansa ban hana wannan yarinya zuwa gona ko da iskin yaron ba ka hana ta zuwa saurayi na son ta zai aure ta za ta aure shi shikenan sai ta zauna a gida kai za ka aure ta baba kina fa ganin kuskuren fa da hasiya ta yi yanzu kai wahala take sha hasiya ta auri mijinta talaka ne Allah ne yake talaka yake mai arziki ba kai kake yi ba dan haka ba zama da su ka aure su ba ka bar su da samawan da suke son su baba ba wani maganar soyayya abin da ke faruwa kawai shi wannan yaron so ke aure saboda ni Allah ya mun arziki eh ba ruwa بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا jaraba ina ba ina na lafiya salamu alaikum sannan ka bi tashi kabir lafiya me ya sami karin ka ɓaci wai daga na ce hawa ka ta ƙara sauraron wannan iskin yaran shine kuma hadda mari ne kabir kenan kai dai akwai abin da kai mata don umma haka kawai ba za ta mare ka ba kabir ka tuna ka gani fa uwa uwa ce mahaifi mahaifi ne idan ka bi su kai ma za ka ga da kyau amma in baka bi su ba kabir rigar da za ka sa sai ta gagare ka kinga da kai ba zan ƙara zuwa gidan ba komai nan nazari duk wani abin da nake masa ba zan ƙare ba kabir gidan umma ne ba za ka sake zuwa ba ha ba kabir mahaifiyarka ce fa ka ce ba za ka sake zuwa gidanta ba kabir to kinga wa zan yi sa to sai mu yi addu'a ita kuma yi addu'a السماوات والأرض عالم الغيب وشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يمكن السلام ba. Abin da ya kama yanzu dai ba za mu ja lokaci mai tsawo ba. Duk da dai ban ga wanda ya kamata ka gani ba. Malaka biyu. Eh, shi na sani ya sani kuma ya gaya min cewa ran da za mu zo mu same shi eh, malam kabiru eh. malam kabiru ai wanta ne eh ni ne kuma kanin sa su ba shi ba bare da gaske ai wanta kuma riga ya tafiya to eh. to duk da baya nan inda ku ne a sa abinda muka zo nema mun zo neman iri tare kuma da bukatar idan har Allah ya yi da mu za a yi to muna so da yin shi a lokaci Ahmed. Shi ne kamata a sa masa ranar ne. To ai ina ganin abin da ya kamata a sa watan cika ciki. Eh. Yadda ba ba ku takura ba mu ba mu takura ba. Ni ana watan na yanzu kamar watan walidi. Yawwa. To watan walidi. Alhamdulillah. Eh. eh. eh. dama mu akwai mu kuma namu yan hidimomin na wasu aurarrakin a wannan rana haka sai da hada a yi shi to sai da hada a yi shi jam'i ko yana da kyau yana da kyau yana da kyau an zo neman auren kanwar amma ba ka ne amma abin da kai gaskiya ka kyauta nan. to ba sigir yana nan ba ka tuna fa da cewa ba sigir fa dangin uwa ne fa me isa yi karfi ne da shi ka san dai dole kai ne uba domin an ce babban wa magajin uba ne saboda haka kuma ba wanda suke da shi illa kai ka zama uwa ka zama uba a gurin su kin ga shi da kin ba na sigir ba amma shi shigi ranki zai ɓaci kabir kenan wallahi ba zancen wa'azi ba ne ni kuma ni ce mai gaya maka gaskiya saboda baka da mai gaya maka gaskiya wacce ta wuce ni dole ne ni in gaya maka kai cewar yau ne ranar da za mu je magana yarinyar to kuma sai muka je sai aka ce min wai kai tafiya to abin mamaki kuma wai sai ga ka ana abubuwa ne suka mana yawa muna tare da ni da wulli da ɗan kwanda to yanzu shikenan ba wani abu kenan to shikenan sai an jima sai an jima ku kalamiya Auntie? Me haka? Zauna. ta ce zauna? Na haka? Me same ki? Me same ki? Ba komai. Ba komai? ne a cewa Sai ne sai na bige da wani ƙarfi. faduwa kika shine kika yanke kika bige da karfe kika wannan irin mugun yanka haka a fuska haba a ina kicin ne na dauko kwanuka shine sai na fadi na bige da wani karfin cikin kicin kin kalli fuskar ki kin ga madu kin kalli madubi ko kin ga fuskar ki kin ga kin ga jikin ki kuwa eh wannan irin uban yanka haka sai ka ce bari fiya Allah faduwa ne a'a kin ga ni dama babu mutu turo ni in zo in duba lafiyar ki saboda haka ni idan ba za ki faɗa min gaskiya ba sai in tafi in je in same ta kan yaso in faɗa mata ita ta zo ta ganki da kanta haka dan Allah ka ki gaya mata kin ci anti o kina hakan ma kina cikin kuba ki ce ka in faɗa mata ta zo ta ganki Allah faduwa ne da kwanuka kuma ce ki gani Allah ni ina ganin ma kila jikinta ya faɗa mata wani abu ya faru shi sa ta turo ni in zo in ga me ya same ki ko akwai wani abu ko lafiyar ki na sannan zo ga ki da wannan yankan jibin jikin ki jini jiba ji ba yanzu yanzu nan ne ba ji yanzu nan na tashi ma kenan fukiyar shi to kin kyau ni ba abin da ya dame ni sai ki zauna tunda ba za ki iya faɗa mana abin da ya faru ba garin kallon ruwa ku kuru ya miki kafa ki zauna a nan gidan ki mutu an zo an tambaye ki abin da ya sami ki ki faɗa to zan je in kira ta kila ita da kika rena ki faɗa mata gaskiya ba abin da ya dame ni ba abin da ya dame ni gidan nan ko ba zan ƙara zuwan shi ba Allah kyauta daga ja nan kuna gida ba abin da za ku Allah ya riga yanzu zan fita ah. a'a siya manya sai da zuwa kuma gajiya lafiya ya gida yanzu kuke tafe fita ma kin yi sa'a zan tafi na kuma da ba ki san ta fara kosai ba kosai umma eh wani irin kosai kuma ina tsakaninku ga kike an lallaba miki aure ga ciki ga kanwarki za a yi mata biki kina so mu ji kunya ne ba garan yi kosan nan rufa mana asirin samu abin da zamu kai yar uwarki daki ke ma kin ai to ku kan me zaki kin gani dai bazan je ki ai a ganni go dai go dai rabbana atana salin alin karatun fatara ba ba zai yi ba dole ne to ku kan me zaki ai nema ne bari ki gani ka mm, in kin gama kukanki akwai bismillahir rahmanir rahim tafiya ne ma zama dole ke kuma miko min kujeran nan a banban kawai ni kan na halarci ma ba ni ba ni ba ni wahala uwarwa ta kashe to akwai wake ki dafa mata to an ji masu ni gidan kawo to in kin yi wanka ki gaishe su <laughs> tsoro ba zan iya ba to ni wani so ni zan gaya ma ni sai na gaya ma ni ba zan Allah zan gaya masa cewa ca ne kawai bari ka zo ni gaya ma abinda muke gaskiya yana yawa rashin mutuncin yayi yawa ana ta'addanci da yawa faɗa min gaskiya to ni ko za ka kashe ni sai na gaya maka gaskiya kuma me son ka ashi ke gaya maka gaskiya ba wanda baya kaunar ka to ni ba a faɗa min gaskiya da abin da nace ina so shi kenan ka ta kai ni ni ni ba ba ruwana da da da da da da da ma ma ma na na na gaya maka ni ni ni ba ba ba iya ba ba ba ba ba ba ba ni ni ni ba ba ba ba ba ba ba wannan shine na karshe ba za a fita abincin ba ku ta san mu tafi ba za a ci abincin ba to ni da da da ka ci yunwa da ma ba ma ni ni ni ni na da ma ni ni ni ni na koshi kira mun kabiru zan mutu ban gan shi ba ke ce babba ga kanwar kabiru ah. na mun shi mu gana tun ban mutu ba eh, alaikum amana sun kira kabiru ta umutu gana la ilaha illallah amana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabiru kabiru na yafe muku ku ce kawon ku ga amanan ku na ba ku amana ku bi zaman aure sunnan muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thank dạ, you. Dạ, dạ. gaba wayan eh, zai taimaka mana lafiya ba komai kuma mace da ke asibiti ba ta da lafiya duk ta kokko da an yi an yi da yaƙi so da kai alai ka bi kana gargajiya ta kenan kai yanzu kana zaman zaman lafiya kake ne maka jaza kanka bala'i da musifa wace ba kinga kiyar ki je kin je zan mai ba ka gani ita da tsohon cikin ta ta taso saboda kauna da take mata ta faɗa amma kai ko kai wannan abin da ka tara ba shi da kadi dai da kaso amma wurin baka shawara akan magana kayan kuma suna ce da za mu amma da Allah zuwa não doida. Mano, não eu ainda não não. Uma. Uma. Cabelo, né? Cabelo. Maquiagem, né? Cabelo, Na geração, eu acho que eu vou cansar. Sentia Jesus. Jesus. dai yaya ka zuwa asibiti gurin goma yaya me isa haka dan Allah rani ka san ma ba ta da wanda ifi ka yaya kinga idan ma ita ce ta turo ki zai ki ce ba zan zo ba mutane naimin waya ko ni ne zan sa ta yi lafiya karbi na gada da canji na jaka daya je ki sai mata saiwa na madaciya wallahi sai dai kamar a cikin gidan nan ka duba gani fa mahaifiyar ka ce fa ba ta da lafiya fa baka je ka duba ta ba ka gani ko ka zo kana zaune saboda Allah ya yi maka arziki ai ba wani abu bane eh kawo ka aka zo neman auren ta amma ka ki ka ba da ita wai kai kana takama kana da arziki eh a cikin gidan nan mahaifiyar ka ma tana kwance asibiti baka je ba je ko dole ne gaskiya sai na gaya maka ko za kashe ni a cikin gidan nan sai na gaya maka gaskiya eh ka da ke ni ba abin da baka min ba so ki ka min bakin jini a ce ni nake hana ka eh abin da kake so kenan ka tuna ka ka gani fa cewa mahaifina ne fa baka fa kudin fa kai arzikin ba ka je ka biya shi